sun kasa hankali kashi biyu kashi na farko shine al'aklun nazari wanda muka ce shi wannan hankali din kawai nazari yake yi ko da mu a hausa muna amfani da kalmar nazari hankalin da shi kawai aikinsa nazari akan komi tunani a kansa nazari akan wannan abubuwa din hadafin wannan nazari din shine saboda tantancewa da bambance abu mai kyau da mara kyau shine ainihin hadafin nazari din sai kuma muka tsaya a a akan wannan magana din muka kuma zuwa muka je kuma zuwa kan akdul amali wanda muka ce shi wannan akdul amali din ne wanda yake tura gangan jiki akan abin da ya zaba a kan akan hankali to al'aqlin nazari abin da al'aqlin nazari ya zaba shi ne al'aqlin amali yake tura gangan jiki da tafi ta aiwata wannan abun da al'aklon nazari ya zaba misalin su mafi sauki shine an kama ka abinci guda biyu kala guda biyu amma sai ka tsaka yi tunani a kansa sai ga cewa a abinci na biyu shi kake so shine ya fi daɗi shine mafi amfani a wurinka al'aqal amali yakan tura gan jiki ta je wajen wannan abincin da ka zaɓa da aklul nazari a aklul nazari ma sun kasashe ma kashi biyu a ina nufin al'aklul amali sun kasashe kashi biyu wanda shine na farko shine wanda yake motsa gangan jiki na biyu kuma shine wanda sai masa allazi yan baki wala yan baki ma'ana akhlaq akhlaq sun kasa shi ikhtiyar da akhlaq wato bayan al'aqlin nazari ya yi nazari kan al'amari al'aqlin amali ya ce ka zo ka yi a wajen yin kansa a wajen abin da al'aqlin nazari din ya zaba al'aqlin amali in yazo zai aiwatar ba kai tsaye ke aiwatar ba in yazo aiwatarwa shi ma sai ya duba wasu abubuwa wanda suna ake kiransu ya dace na'am na yi tashkisin wannan shi nake so amma yinsa ya dace to za ka yi mamaci ka ce mu a ah, to ai kai ka ce mana al'aklan nazari ya ginu a kan zaɓen abin da ya fi kyau ne ta zai kuma abin da ya fi kyau bayan ya zaɓe shi al'aqlan amali kuma bayan ya zo zai aiwata sai ce a bari in ga ya dace ko bai dace ba a inda bai dace ba tun daga al'aklan nazari za a bambanta na'am wannan iskali ɗin a wurin wurinsa yake abinda nake nufi da yan baƙi a nan wurin a aqlal amali so da yawan gaske za ka iya zaɓen abu kuma daidai haka ɗin ne yana da kyau misali zan iya zuwa rijiyar ruwa ina da ishi ruwa ina buƙatar ruwa na yi nazari akan wani rijiya din tana da ruwa al'aqal al'amar ya ce in jefa guga in ɗauko ruwan ta kowace hanya dai ko kuma ni da kaina na shiga misali saboda misalin ya fi kusa na shiga da kaina saboda babu guga na ɗebo wani ruwan na fito ina buƙatar sa na so in sha ni saboda ina da shi ruwa a duk lokacin sai na ga wata mace tana da jariri ita tana da ishirwa jaririn ta ma iya da ishirwa iya kuka hankali da anan ya ban cewa ni da in je in samu kaina ruwa kuma in sha ni amma a wajen akhlaq sai in ga cewa i eh, zan iya haƙura da raina in ba wannan matar da wannan jariri in ruwan ta sha jaririn ta ma ya sha akhlaq wani lokacin suna da nasu mizani din mizanin su yakan iya sa ka manta da kanka da maslahar kanka saboda maslahar wani wani lokaci din kuma za ka samu kanka a fagen yaƙi ne ko a fagen wata gwagwarmaya wanda za ka cewa ya dace ka sadaukar da kanka wajen kare ko dukiyar wani ko kuma kare mutuncin wata za ka iya sadaukar da kanka wanda al'aƙalar nazari ɗin zai ce mutum mai hankali baya jefar kansa cikin halaka kuma aƙalar amali ma baya aiwata wannan amma a nan akhlaq sai sa ka aiwata wannan a ƙarshe dai ba abin zargi ba ne ba ko da aƙalar nazari ɗin a takaice wannan kashi biyu ɗin a istilahin hukama'in yanzu suna kiransa ideology a larabci suna kiransa ideologiya nafsin kalmar ce suka yan mata kuskure abinda ake nufi da ideology ko ideologiya shine yanayin da yake aiwatar da ayyuka wato wannan af'adul ikhtiyariya din naka wannan haraka taka ta aiwata wannan abubuwa din duk wani motsi da yake yi duk wani aiki da yin sa da gangar jikinka wanda farkonsa tunani ne ta hanyar aklan nazari sannan aklan amali ya biyo baya sa ka wannan ta wannan wannan aiwatawar da yake yi ita ta ideologiya a nan ne malamai hikima suke cewa to ya kamata duk ɗan adam ya tsaya ya tunani akan wannan hankali din da wannan kaso-kaso da aka masa kasancewa dan adam baya aiwata aiki ba tare da ya tunani ba ma'ana dan adam ba mashin ba ne ba ba wata ala ba ce ba wanda take motsi ba tare da tunani ba ko kuma wani yake motsa ta shi mutum ba alatu ba ne ba ba inji ba ne ba da ake motsa shi ko kuma da kawai in yi samu wata ka'ida kawai sai ta motsa da kansa a ba haka ba ne ba dan adam kafin ya aiwata aiki sai ya tunani a kansa shine malamin hikimar nan suke cewa dan adam baya aiwata abu ba tare da sai ya tunani a kansa ba sai ya yi tunani akan abu sannan yake aikata shi mana wannan marhalolin guda biyu da muka ambata al'aqdal nazari da al'aqdal amali lalle ne duk dan adam yakan sai da in bacci yake irin motsin mai bacci wanda kuma duk masu hankali ba sa kiransa wannan aiki ne na hankali tunda hankalin ba a jikinsa hakan nan ma mahaukaci to haka duk mai hankali kenan yakan aiwatar da aiki ne bisa tunani sai ya yi tunani a kansa to abin tambaya a nan shine wannan tunani din akan iya samun kuskure a cikinsa amsa eh akan samu kuskure saboda akwai wanda yake da nizo kiyasta abubuwan da ya kamata ya aiwatar in ma ya kalli maslaha ta kusa a wannan abin da zai aiwatar din sai ya aiwatar da shi wani kuma in ya zo zai kalli maslaha wani tafi nisa sannan ya aiwatar a wannan marhala ɗin ta magana tamu za mu karanta wasu hikimomi a cikin duk wannan ɗin duk halakokin da muke kaddamarwa za mu yi mu karanta hikima wanda take daidai da maudu'in namu da muke bahasi a kansa ya zo a cikin hikma cewa kada ka yi alfahari da ƙarfin jikinka mata gangan jikinka ko ba komai dutse ya fi ka ƙarfi hikima ta biyu shine ka taɓa tambayar kanka ya aka yi mutum don gangan jiki ɗin mai rauni ya iyaye tafiyar da duniya bisa maslaharsa ya aka yi ya yi mota ya yi jirgin sama da wani karamin jiki din alhalin giwa ta fisa girma ta fisa kuma karfi amsa nan wurin shine da hankalin sai iya wannan kaga wannan ai hankalin kenan iya da muhimmanci mai ba sai a kansa da kyau gaske yanzu abin tambaya ya zo a cikin alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض Allah ya cewa ku duba ku gani me a sammai da ƙasa ku duba anan bi ma'ana ku yi tafakkuri ku yi nazari a kansa a wata ayar kuma ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku yi dube akan kanku mana akan kayukanku ba ku gani ne kafin mu shiga kashe-kashe na hankali da shauransu zan tsaya kan wannan aya guda biyu kowa ya san cewa a wannan duniya din muke rayuwa kuma a wannan duniya din muka iya muka sakharar da abubuwa da yawa saboda zamanto suna mana hidima su zamanto suna mana amfani suna kasan ikonmu ko da mutum mai garma da shanu ya san dai sa ya fi shi ƙarfi inda ƙarfin jiki ake magana ba ka isa ka sa sa aiki ba amma gashi mun sa masa ragama mun ɗora masa masa malam mun sa shi ta jan garma hakan nan doki kai ko wannan jaki din ya fi mutum ƙarfi amma ya taskirinsa yana masa aiki ba ma abubuwa masu rai muka yi taskirinsu ba har abubuwa mara sare ga mota ga jirgi ga alatu daban-daban da muke amfani da su a yanzu wanda duk muni taskirin su wanda kuma Allah subhanahu wataala shi ya mana taskirin su tunda shi ya ba mu hankalin da muka yi taskirin su mun koma wa fi anfusi wa fi anfusikum afala tubsirun akan kanmu yanzu mu yan adam da muke motsi ne tunda mun ce mu ba alatu bane ba na'am mukan yi tunani ne sannan mu motsa mu kuma yake motsa mu akwai wata alatu ne take motsa mu akwai wanda ya sa hannu wajen motsi mu wajen harkar mu malamin hikima suna cewa dan adam yakan yi motsi ne yakan yi haraka ne da irada yakan so yin abu ne sai abun ya yi subhanallah wannan siffa din a qur'ani in mun kanta ma ga cewa Allah ne yake da ita bismillahir rahmanir rahim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah yakan mutsa da duk wannan samuwa din da kun fayakun kun din ma kawai kalma ce yakan so abun ya faru ne sai ya faru kai ma kuma hakan nan amma a hudud tunda mun ce kai halitta ce mai iyaka mai hudud kai mahdudi ne kai takacece ne in ka so ka daga hannunka sai hannun ka daga shi abin tambaya anan wannan hannu din me sawa ba zai ce maka wani yau ba zan yi aiki ba yau ka ba da umarni in yi sama amma yau ba zan yi ba wannan hannun yakan saba maka lokacin da ka bashi umarni ba ma bashi umarni kai ba so kai ya motsa ya sama san ka ne so kai haka haka ka so sai hakan na faru hakan nan tafiya a mukaddima ta harka ta farko na ce mutum mai yanci ne fil a'mal al-ikhtiyariyah ayyukan da kake da zaɓi a kansu kana da kamilin hurriya kana da kamilin yanci in mutum zai tsaye tafakkuri a kansa allah yakan motsar da duk wannan samuwan ne in ya so kawai kai ma inda iyakar a wurin da aka baka iko iyakar abubuwan da aka baka iko a kansu kai ma haka motsa su da sin ranka in ka so su motsa ne sai su motsa gaɓɓukan jikinka amma saboda ka san rauninka a wasu akwai wasu gaɓɓukan da baka da iko a kansu kamar aikin zuciya da aikin kayan ciki amma abubuwan da take da iko da su hakan motsa su abubuwan da suke waje da kai kamar su mota da shauransu ta hanyar gangan jikinka su ma hakan motsa su ma'ana san ka yi motsa har mota din ma kanta tunda ka so zikinka ne ya motsa sannan zikinka shi ma ya motsa wannan inji din sannan ita wannan mota din ta yi tafiya hakan nan abubuwan da suke kewaye da mu da muke amfani da su muke motsar da su filwaƙi wani irin tasalsuli aka samu abin da ke motsa su na asali shine sauran mu mun muka so wani abu sai su motsa in abin da muke da iko mu bashar ne a kansu sai mu motsa su mu in ba mu da iko mu bashar a kansu sai mu amfani da gangan jikin mu wajen motsa su wajen motsa su ma mukan yi tunani wani lokacin mutum ba zai daga dutse mai girma ba sai zo ya yi lifta ya daga shi wannan wafi an fi kana da wannan gangar jishinka ba ta isa ta maka tawaye ba wannan wanda kake da iko akan tafa amma wani zai iya cewa to ai akan samu rashin lafiya da shauransu rashin lafiya wani nakasu ne a wannan bangare din ko jijiyar ta bushe ko hannun yankewa nakasu ne a bangare amma in dai yana nan kamilinsa kai kake motsa shi wannan fats din na jikinmu bangaruka na jikinmu shine ido da ji da gani da ɗanɗano da sauransu da ji na jiki ba su da aiki sai su riskar mana da waƙi'in da suke da alaƙa da shi su aminai ne ba makareta ba ne ba mana in akwai abu mai zafi in ka taɓa shi gangar da ka za ta baka yana da zafi hakan nan abin idan kai ke gani a gaske a waje haka yake kawai idan ka wata hanya ce ta ganin abun da yake da salahiyar a gan shi ka hakan nan yakan ji abubuwan da yake da wanda yake sauti ne harshen kai kan ɗanɗana abin da yake ɗanɗano ne wannan gaɓɓukan da ake kiransu alhawasul khamsa ko kuma wannan istilahi din ni dai zan yi amfani da shi ban san a hausa ko ana amfani da shi ba ne mariskai su kan suka riskar maka da waƙiyansu ne kuma ba sa ƙarya akan samu kuskure a wajensu na shi sa babban mai hikima yake cewa duk mutumin da ya rasa wani mariski a jikinsa to ya rasa ilimin wannan bangare din in gani ne ko ji ne ko ɗanɗano ne ko shinshinawa ne wannan mafi an fusi kuma abubuwan suna da yawan gaske abubuwan suna da yawan gaske to a can ba mun yi magana ce akwai makaranta biyu akwai makarantar maslaha wanda shi kawai maslahar san sai yake akwai kuma makarantar gado a can ba mun yi wannan magana ɗin hankali a gaskiya ba ruwansa da gado ba ruwansa da gado hankali a gaskiya ba ruwansu da sirri saka ce me yasa zan ce maka ko ba komai masu ulama'in hikma sun ce muna da wasu abubuwa guda uku wanda suke su suke su ne ideology dinmu su suke iko da wannan motsin namu muna da wani karfi wanda shine yanzu muke magana kansa shine hankali da wannan kashi nasu guda biyu din nazari da amali muna da wani abu da ake kiransa shahwa sha'awa akwai kuma guda abu na uku da ake kiransa gadab fushi za mu ci gaban allah yadda da bayanin wa'annan abubuwa din halaka ta gaban allah ya kai mu sai a biyo mu don karuwa da wannan makaranta ta hankali da mizanin hankali da hikma assalamu alaikum yan uwa masu kallon mu masu shirarrun masu bin ma a wannan program din a halaka ta baya na tsaya a kan muhimmancin da kuma hankali da kuma rarrabe-rarraben wannan hankali din a kowace halaka zan yi ƙoƙarin maimaita wannan abubuwan da muka gabatar da su saboda su zamanto suna tafi tare da mu a lokacin da muke magana mun yi magana akan muhimmancin dan adam kuma muhimmancinsa ya taƙaita akan wannan hankali da allah ya bashi ne kuma mun ce ka'ida ta farko dan adam wata halitta ce da yake da 'yanci wajen zaben abubuwan da yake da zaɓe a kansu tunda shi dan adam din halitta ce mai iyaka ba kuma komi ne yake da zaɓe a kansa ba amma abubuwan da yake da zaɓe a kansa su ne abubuwan da al'amadul ikhtiyariya a larabce ayyukan da iya ke da zaɓe a kansu kamar ya sharuwa ko kada ya sharuwa mun yi magana cewa ɗan adam wata halitta ce wanda allah ya masa fi'ira ta zaɓen abin da ya fi kyau duk lokacin da aka ba ɗan adam abubuwa guda biyu ko uku ko hudu yakan zaɓi mafi kyau ne a cikinsu wannan wata ɗabi'a ce ana cewa al'insanu ya ilal kamal da'ima shi mutum yana bayan kammala ne yana bayan kamala ne yana neman kamala ne kuma yakan nemi mafi kyau ne in tunani ne mafi kyau in aƙida ce mafi kyau in addini ne mafi kyau komai aka ba ɗan adam mafi kyau yake zaɓa mun yi magana akan akhlaq halaye akhlaq wasu mun ce akhlaq wani lokaci din ba wai yana saba hankali bane ba sai dai wani lokacin za ka kawo bai dace da hankali ba kamar misali a cikin akhlaq akwai sadaukarwa akwai haƙuri da makamantansu wanda a ƙiyasin hankali za kamar mutum bai dace a wani lokacin bai yi su amma su akhlaq sukan ce wannan mai kyau ne ka yi su na yi magana a can halaka ta baya a kan ɗan adam a iya da hukama'u sun kasashe kashe uku hankalin nasa sun kasashe kashe uku kashi na farko shine al'aql shine kansa wannan hankali ɗin da yake shine mizaninmu shine ma'auninmu na tunani kuma na faɗa na gabatar cewa wannan hankali ɗin shi ke nazari kan abu sannan kuma ya motsa gangar jiki wajen zaben abin da ya nazari a kansa an abin da ake zaba a waje ne in kuma abin da ake aiwatarwa ne to shi kuma akan yakan kasu shi ma kashi biyu hankali wannan akan ce masa al'aqal amali shi ma yakan kasu kashi biyu ya zo zai aiwatar da abu zai ga cewa ya dace ko bai dace aiwatar da shi ba bayan hankali na nazari ya zaɓe shi na yi magana wannan kashi na farko na akal kenan da aka kasa da aka to kashi na biyu sun ce mutum iya da wani abu guda wani abu banda hankali din da kashe kashensa akwai wani abu na biyu na kuma sa shine sha'awa dan adam yana da sha'awa ko da yake a istilahi wani lokaci din wasu aka ce sha'awa istilahin fuqaha'u ko malamin fiqu zaka ce sha'awa irin ko ta ta jins abinda ake kiransa jins a larabce wanda shine eh, ta saduwa tsakanin muzakkar da mu'annas amma sha'awa da muke nufi a nan wurin ko kuma sha'awa kamar san rai amma abin da nake nufi a sha'awa a nan ita ce wata ɗabi'a ɗan adam wanda takan iya ga abu ta ga cewa wannan abun maslaha ne a gare ni sha'awa ita ce da take jawo duk abin da take ganin sa maslaha ne a dan adam duk abin da ta ta yi tashkisin sa ma'ana ta tsaya ta tace ta bambanta ta ga cewa wannan maslaha ne ta kan yi kokarin ta jawo shi ko kuma ta yi kokarin ta tura gan jiki ya samu shi ya samar da shi sha'awa abin da nake nufi da sha'awa na nufin da ma'anarta mai faɗi ba ma'anarta na istilahi na wasu fannukan karatu ba a'a sha'awa a nan wurin shine wannan ɗabi'a ɗin da take jawo duk abu mai amfani ga ɗan adam na ɗan yi bayani a kanta kuma dai magana ta ja magana sai ba mu yi magana ba ba mu yi magana akan abu na uku ba wanda shine al-ghadab al-quwwa al-ghadabiyya ita ta farko ana cewa al-quwwa shahawiyya ita kuma wannan ta biyu ana cewa al-quwwa al-ghadabiyya kaga kashi uku farko al-quwwa al-aqila sannan al-quwwa al-shahawiyya sai alkuwal qadabiyya ita wannan shi ko kuma shi wannan kashe na uku din ta wannan ɗabi'a din ko wannan hali din ko sai da wannan ɗabi'a da mutum yake da ita wanda ake ta kuwa shahawiya a uwa qadabiyya kai nake nufi ghadab tarjamarsa kalmar larabci ne tarjamar ta a hausa shine fishi sai dai ba wannan ake nufi ba ita istilahi ne fishin shi kansa an ɗauko shi ne an yi istilahi da shi ne abin da ake nufi ne wannan ɗabi'a ɗin a ɗan adam da take kore duk wani abu da yake tunani mai cutar da shi ne ɗan adam bisa ɗabi'arsa duk lokacin da ya lura cewa wannan abin iya cutar da zai cutar da ni ne to yakan yi ƙoƙarin ya ga ya kauce masa ko ya ture shi ko ya samu tsira daga shi daga gare shi wata ce alkuwa alghadabiyya fishi istilahi ne magana kalmar fishi din duk ta ɗabi'a ce a gare mu duk lokacin da muka ga wannan muka yi tashkisin muka yi bambanta cewa ko kuma muka ayyana cewa wannan abu din mai cutarwa ne to muka yi nesa da shi ne wannan shi ne fishi ashe kamar an lura cewa lokacin da haga wani abu ya tunkaro ka kakan ture shi da fushi ne za ka fi ka turar da shi ne sai sai aka amfani da kalmar fishi din dan an ga mai korewa ce mai kore duk wani abu da yake cutar da kai ne alhalin kuma a akhlaq akwai wani fishi wanda yake shi ba korewa wani abu da yake mai cutura bane ba haka ne kawai abu bai maka ba sai kai fishi a kansa ku da ke iya dar alaka da cewa kana kamar cutar da kai yake ko da ba cutar da kai ta jiki ba cutar da yake a ranka bai maka daɗi a ranka bane ba shine kubal qadabiyya yakan kore duk wani abu da yake cuta ne to wannan kashi guda uku kenan kashi na farko al'aql hankali wannan mizani din da yake bambanta mai kyau da mummuna da kashe-kashensa al'aqlan nazari wal aqlan amali da kuma alkuwa a shahawiyya wannan ɗabi'a ɗin take jawo duk abu mai kyau ga dan adam duk abin take ganin mai kyau ne ta kansa adam ya tafi da shi sai kuma alquwal qadabiyya wanda take kore duk wani mummunan abu a nan wurin na zan yi kokarin duk halaka in karanta wata hikma kafin mu shiga cikin basin sai da kuma wannan karo din da na so in gyara bayani in tuna da bayani sai ban karanta hikma din ba zan karanta wannan hikma din sai da mu gani تأمل أحوالك اليومية جيدا في أكلك وشربك ولهوك ونومك فهل تتمايز فيها في الحقيقة عن سائر الحيوانات؟ كي نزري كي تناني أكل ريوك تيو لكلهم أشنك أشنك أواسنك أبتشنك دشورنسو تشن أبونشنك دشوروانك da aurenka da komi kada bambanci da sauran dabbobi ne su ma suna ci suna sha suna bacci suna neman abinci su ma suna auratayya ba ka da bambanci da sauran dabbobi a wannan ɗabi'a din ابحث جيدا عن الحالة التي bayan fiha عن سائر الحيوانات وتكون فيها إنسانا لا غير ka nemi wannan abun da yake bambanta ka da sauran dabbobi wanda ko shi ne yake barka ka zamanto dan adam ba wani ba mun yi magana cewa mun karanta wata aya a halkar ta bacan allah ya ce mu yi nazari akan samai da ƙasai kuma mun duwa mun gani sannan mun ga cewa wani nizami ne muke rayuwa a cikinsa kuma ba a samun nizami ba tare da wanda ya yi wannan nizami din ba sannan hakan nan muka ce mu duba kanmu to za mu tsaya a nan in allah ya yarda har zuwa halaka ta baya allah ya kai mu mu bi akan wannan magana din ta hikma da mai zane hikma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh